This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16 kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalol fm muryar arewa da kuma niyya haka kuma kuna iya sauraron shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Kai tsaye bayan labaran duniya za ku ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed yake gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu mata hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdu ke karanto labaran. hukumar leƙen asirin amurka cia za ta kaddamar da wani gagarumin garan bawul da nufin inganta ayyukanta na leƙen asiri ta hanyar intanet da kuma cike gibi da gudanar da ayyukanta daraktan hukumar john brennan ya bayyana a wata sanarwa jiya juma'a cewa wannan ya biyo bayan nazarin tsarin ayyukan kungiyar na tsawon watanni da kwararru suka yi ya ce hukumar za ta ƙara wani babban mukami guda wanda zai mai da hankali kan fasahar intanet da ya sauya da yadda ake gudanar da ayyukan leƙen asiri wani babban sauyin kuma shine hukumar cia za ta kawo ƙarshen tsarin raba madafar aiki tsakanin cibiyoyinta na gudanarwa da kuma tantancewa tsarin da ya buƙaci waɗansu ma'aikata su tara bayanai waɗansu kuma daban su tantance bayan tsarin ya garmaya cibiyar ya mai da su cibiyoyi gudanarwa guda goma da za su mai da hankali kan ƙalubalai na musamman ko kuma yankunan duniya. An sako baturiyar nan 'yan shekaru 71 da ke aikin mishan da aka sace a watan jiya a tsakiyar Najeriya. Majami'ar Methodist da ke nan Amurka ta ce an miƙa Phyllis Soto ga shugabannin ɗarikar. Bishop David Kendall ya bayyana a wata sanarwa da aka buga a shafin yanar gizo na majami'a cewa Soto ta san aikinta yana da hatsari, sai dai ta kuma sani cewa wurare kalilan ne a duniya da ba su da hatsari. Soto da aka sace a harabar makarantar Hope Academy da ke Emiworo, jihar Kogi, ta taka rawar gani a wajen kafa makarantu da dama a jihar Kogi domin ilimantar da 'ya'ya Fulani makiyaya. Tashar NBC News ta ba da rahoto cewa waɗanda suka yi garkuwa da Soto sun tuntuɓi aminanta suka nemi a biya diyar dala dubu ɗari uku. Ƙungiyar Boko Haram ba ta kai hari a jihar da aka sace ma'aikatan mishan ɗin. Kwamishinan 'yan sanda na jihar Kogi ya faɗa a lokacin da aka sace ta cewa ya hakikanta garkuwa da itan da aka yi aikin masu aikata miyagun ayyuka ne. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana jiya Juma'a cewa yana goyon bayan shawarar da ma'aikatar shari'a ta yanke inda ta ce ba za ta tuhumi jami'in dan sanda bature da ya kashe wani matashi da yake da baya ɗauke da makami ba yayin wata jayayya a fengasan jihar Missouri. Ya kuma bayyana cewa yana goyon bayan ma'aikatar akan binciken da ya nuna cewa 'yan sanda farin fata a garin suna nuna wa Amurkawa baƙaƙen fata wariya. Mr. Obama ya shaida wa ɗaliban kwalejin Benedict wata jami'ar da ke Columbia jihar South Carolina wadda galibi ɗalibanta baƙaƙen fata ne cewa rahoton da ma'aikatar shari'a ta fitar kan gasan a bayyane yake. Ya ce abin da muke gani shine rundunar 'yan sanda tare da haɗin gwiwa hukumar birnin sun ɗauki tsaye da mutane akan hanya da kame da kuma ba da tikiti a matsayin hanyar samun kuɗaɗen shiga na birnin a maimakon yi wa al'umma aiki. kuma ana nuna baƙaƙen fata a birnin wariya waɗanda ake tsaidawa a wulaƙanta su a keta hakinsu a kira su da waɗansu sunaye a kuma ci su. shugaba obama ya ce yanzu tilas ne fengasan ta nemi hanyar gyara ko kuwa ta fuskanci yiwuwar ma'aikatar shari'a ta gurfanar da ita a gaban kotu shugaba obama ya ce wa jo madison a shirinsa na rediyo cewa muna nuna wariyar launin fatan bai tsaya a fengasan kaɗai ba To labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce dakarun Iraki sun kakkaɓe mayakan ISIS daga garin al-Baghdadi da ke kusa da sansanin sojojin da Amurka take horar da dakarun. Rundunar haɗin gwiwa ta bayyana jiya Juma'a cewa dakarun Iraki da mayakan ƙabilu da ke yankin Ambar sun samu galaba kakkaɓe mayakan da ke kwace ofishin 'yan sanda da kwadoji da ke kan tekun euphrates mayakan sun kwace gadojin ne tun cikin watan satin bambara rundunar tsaro ta shaidawa wato ta haɗin gwiwa ta ce ƙungiyar ƙawancen da amurka ke jagoranta ta mara wa iraki baya wajen kai hare-haren kai tsaye wanda aka kuma sami galaba akan ƙungiyar isis jaman tsaron iraki sun kashe mayakan isis da dama da ke sanye da rigunan kunar bakin wake waɗanda ke ƙoƙarin kai hari a sansanin amurka da ke kusa da albagdadi jiya a cikin watan jiya tun farko jiya shugaban hukumar rayal ilimi da al'adu na majalisar ɗinkin duniya sai arula wade da lalata daɗaɗɗin kayan tarihin birnin negrud da ke arewacin iraki da mayakan isis suka yi Rashin aikin yi a Amurka ya ragu a watan Fabrairu tare da samar da guraben ayyukan yi 295. Rahoton da ma'aikatar kodago ta Amurka ta fitar jiya Juma'a na nuni da cewa adadin waɗanda ba su da ayyukan yi ya ragu zuwa kashi 5.5 bisa ɗari abin da ya ɗara adadin na bara da kashi 1 bisa ɗari. Galibi an ɗauke su aiki ne a fannin sai da abinci inda kuma aka ɗauki mutane 59 aiki. sai kuma fannin kasuwanci da aka ɗauki ma'aikata dubu hamsin da ɗaya yayin da alkaluma suke nuni cewa ƙarin samar da guraben aikin yi fiye da yadda masu ilimin tattalin arziki da dama suka yi hasashe tun farko duk da haka suka ce har yanzu akwai kimanin mutane miliyan takwas da dubu ɗari bakwai da ba su da ayyukan yi labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kukumi. muke tafa da su ne cikin rahotannin namu Muhammad Salisu Rabiu. Malam Ibrahim barka da hantsi. A cikin shirin namu ne muna nan ɗauke da rahotanni guda hudu. Rahoto na farko a game da matsalar mace-macen mata yayin renon ciki da haihuwa. Rahoto na biyu zai magana a game da cutar zazzabin cizon sauro. yayin da rahoto na uku zai magana a game da wani yunkuri da ma'aikatar lafiya ta jihar kaduna da kuma kungiyar unicef na ganin an magance yaduwar cutar sida daga uwa zuwa jarirai rahotonmu na ƙarshe zai yi magana a game da cutar zazzabin mai ɗan karen zafi ta typhoid don haka sai a biyo mu sau da kafa domin jin cikakken shirin Betty Allah ta jihar Niger ta tashi tsaye haikan ganin magance matsalar mace-macen mata Fulani yayin renon ciki da haihuwa da kuma nusar da su muhimmancin zuwa awo. A wani mataki na shawo kan matsalar mutuwan matan Fulani a wajen haihuwa, a yanzu haka kungiyar makiyaya ta Miyatti Allah a jihar Niger ta dukufa wajen faɗakar da matan Fulanin mahimmancin zuwa awon ciki da kuma karɓar rigakafi. Alhaji Abubakar Sadiq shine babban sakataren kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a jihar Niger. Ya ce a baya ana samun matsaloli amma a yanzu saboda faɗakarwar da suke yi lamarin ya yi sauƙi kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Yake da sauƙi Eh, kamar da na ce saboda suna da fahimta akan yadda abubuwa ke tafiya a baya kan akwai matsaloli amma yanzu alhamdulillah ko muna tafiya kuma muna ba da gudunmanmu don ganin cewa fulani mu su masu samu kyakkyawar kiwon lafiya. amma kamar kungiyar mai Allah tana da wani kwamiti na faɗakar da mata masu juna biyu muhimmancin zuwa asibiti lokacin haihuwa kuku ya ake ciki. eh a gaskiya saboda muhimmanci wannan tambayar da kai yasa yanzu a baya bamu da shugabar mata na miyatti Allah na jihar Niger amma yanzu muna da shugabar mata muna da mataimakiyarta da sauran mata muhimmanci wannan ma yasa yanzu mai girma gwamna ya eh, ba da mukamin mace mace wadda za ta kula da harkokin da suka shafi dukkan mata a, a wannan gwamnatinsa wannan mace gogaggiya ce wadda ta san irin harkokin da suka shafi ci gaba ta yi karatu har digiri tana da shi kaga ta san hanyoyin da za a bi a wadda kan al'ummar fulani musamman mata magana lokacin da mace tana da ciki ya kamata je asibiti idan ta haihu ma ya kamata je asibiti har bayan haihuwa har shekara biyar da ɗanta da zai ya kamata dinka kai eh, ɗanta ko ‘ya'yanta zuwa asibiti kaga muna faɗakar da su musamman eh, wannan sashin mata su ma suna shiga kafofin watsa labarai suna bin rugage suna wada kan al'ummar fulani don ganin cewa su ma sun rungumi wannan shiri domin su samu lafiya gwamnatin jihar niger dai ta ce tana baiwa sashen mata masu juna biyu mahimmanci in ji babban sakataren ma'aikatar lafiya a jihar Niger Dr. Ibrahim Tipin. A Najeriya yanzu a ce an gina babban asibiti da aka kebe ma kula da mata masu jina biyu da yara kawai sai naja. Mata, wato matana a neonatal so kai ka ganin da yake ko an kawo kayayyaki an an kawo daga china ko mun turo likitoci mu koraru masu kula da mata da yara wato gynecologist da pediatrician sun je sun inspect sun kawo don muhimmancin lafiyan mata uwaye masu juna biyu da yara ne aka yi wannan asibitin to su ne zai zama kamar wayannan duk aka samu cutukan da yan gagare su nan duka su ne don aka ne aka tanada wannan asibitin to wannan ya nuna cewa nan jihar naija gwamnati ta tanada ma mata da masu juna biyu da yara ai masu shirin shirin da nan a kula da lafiyansu Dr. Ibrahim Tipping babban sakatare a ma'aikatar lafiyar jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru Batsari. A jihar Bauchi hukumar da ke yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro, tarin fuka da kuturta da kuma sida ta fara rangadin gidaje don ganin yadda mata ke amfani da gidan sauran da hukumar ta basu. a ci gaba da zagayen duba yadda ake amfani da gidan sauro da hukumar nan mai yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro tarin fuka kuturta da kuma hiv wato bakatma ta raba a kwanakin baya a wannan mako ta zagaya karamar hukumar misauni fatima muhammad Yayaju, jami'a a Bakatma, ta kasance a garin mai nari da tambayoyinta kamar haka matan aurarka su guda nawa ne guda biyu guda biyu mm. dukansu sun samu wannan gidan sauro? eh sun samu guda nawa aka ba su wannan ta samu uku wannan ta samu biyu wannan biyar kenan wannan ta samu eh. biyar kenan Eh. dukansu kuma a wannan rabo da aka yi da suka samu ko eh masha Allah yaran kana da yara shekara biyar kasa eh ga su su guda nawa kasa da biyar mm. daga kai shekara biyar abin da ya kasa kana da shi guda guda hudu ne guda hudu akwai mai ciki a cikin su tana zuwa awu eh tana zuwa tun da take zuwa awun nan an taba bata wani maganin kariya daga zazzabin cizon sauro ina hmm. take ita da aka mai ciki sun da kike zuwa an taba baki wani magani zazzabin cizon sauro an taba baki sau nawa aka taba baki sau daya kin gane kuma duk wani dan abin da kika ji a matsayin ki ne mai ciki kar ki garajin cewa zaki sha wani magani zaki wani abu ki tattara ki kai asibiti to shikenan Allah kuma ya kare tun jikin ki a yanzu baki jin kowane abu ko to kun ce min an baku gidan sauro biyar eh. ya aka yi kuke daure da guda biyu to so dai ba su daura ba me ya faru ba su daura nasu ba ya aka yi kuke daure da gidan sauro guda biyu a garin sa kuka daura mm. saboda shi kadai yake tsoron zazzabin cizon sauro ya same shi ko kuma dai ya aka yi ya aka yi da yaran saboda me yasa ko me yasa ba ku kwana yanzu mata mai ciki ne bata kwana gidan sauro mata mai ciki ne bata kwana gidan sauro ba gadon karamin gado shine gadon yara mm. babban gado shine gadon ta da na mai gida yanzu kenan da ku da mai gida kuna kwana gidan sauro hmm. yara kuma ba sa kwana gidan sauro to ya aka yi haka gaskiya a daura hmm. saboda kun ga wannan yara su ne abin tausayi su ba za su iya daura wa kansu ba hmm. ko ba haka ba ko ba haka ba don Allah a yau ba sai gobe ba ina da aka baku dukkan ku sun shanya sun awa sun kai daga safe zuwa yamma sun yi awa 24 hmm. kun ga wannan abin shi shekara hudu fa yake yi aikin sa hmm. ko ku kunce ku daura ko kar ku kunce ku daura in shekara hudu ta yi sai ya kare magani eh. don haka da kai da ya zo ya kare baka yi aiki da abin da ka ribata ba hmm. ba gara ka ribace shi tun kafin lokacin sai kare ba wannan kasan kowace sauro guda ita na yin kwai 300 ta kyankishe shi bayan awa 48 washe gari sun zama sauro za su kara yin wani sauro za su kara kyankisan wani sauro yaushe to kake ganin za ku yi maganin wannan duka sauran da suke ta hayyafan kansu din nan ka gani dole ne sai kun dage kun yi kokari yaran nan ku yi kokari da Allah daura musu a gadajen su gaba ɗayan su ina eh. amfanin a baka abu kuma a zo a ce ka koma asibiti kana ta jini kenan gwamnati bata cimma burin ta kan abin da yasa ta baka wannan gidan sauran ba kuma an baka ne kama dan ka huta zirga zirga asibiti da shan kwayan magani da shiga gidan sauro ne fi sauki ne kan mm, shiga gidan sauro ko ba haka ba yauwa to yanzu ina ganin baba na game maka tambayin da zan maka sai dai in kana da wani abin da kake bukata ko kuma me ya burge ka ga gwamnati da wannan gidan sauro da saraba muku akan wannan kan gade wannan gidan sauro hakika ba mu san daga yadda aka kawo shi ba to kan gane gaskiya na kokarin gwamnati akan wannan kuma abin nan kyauta ne mm. yawa in kin ga dai mutum bai samu ba to kawai bai je ya karba ba ne mm. yawa to shine nake miƙa godiya ta gwamnati ubangiji Allah ɗaukaka ubangiji Allah ƙara mana ci gaba a wannan ƙasa ta mu jami'a a hukumar bakatuma kenan fatima muhammad yayajo amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a najeriya a gaida amina abdullahi girbo a kuma jihar kaduna hukumar unicef da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar kaduna sun nemi haɗin kan kafafen yada labarai da ke jihar da su taimaka wajen faɗakar da mutane don magance yaɗuwar cutar sida daga uwa zuwa jarirai Hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya da haɗin gwiwa da ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna sun nemi goyon baya da gudunmuwar kafafen yaɗa labarai da ke cikin jihar Kaduna wajen wayar da kan jama'a akan kare yaduwar cutar sida daga uwa zuwa ɗan da za ta haifa. Malam Rabi Musa shine jami'in yaɗa labarai na hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya a ofishinsu da ke Kaduna ya yi mana ƙarin bayani game da taron. To taron nan alhamdulillah ya burge ni na yi sha'awa kuma nawa Allah godiya da musamman da cewar mu muka haɗa wannan taro mu muka tara jama'a kuma jama'a suka zo idan kun lura shugabanni na kafofin yada labarai jaridu da rediyo da talabijin duka sun zo sannan masu gabatar da shirye-shirye na harkar lafiya su ma duk sun zo kuma akwai masu aiki da suke taimaka ma gwamnati wato wanda ake kira development partners su ma duk sun zo saboda dai aiki ɗaya ake yi domin ci gaban yara da mata da kuma ƙoƙarin rage yaduwar cutar sida ko kuma ma gaba daya a kawar da ita daga doron kasa shine fatanmu. Malam Lawal Abubakar jami'in kiwon lafiya ne mai kula da rigakafin cutar sida daga uwa zuwa ɗanta yana ɗaya daga cikin manyan jami'ai daga ma'aikatar lafiya ta jihar Kaduna. Na tambaye shi ko ana samun nasarori wajen daƙile yaduwar wannan cuta ta sida daga uwa zuwa ɗanta. Idan muka duba abin da ya faru a shekara ta da sha hudu, wato bara kenan muka duba za ka ga cewa a da muna a shekara ta 2013 muna da asibitoci 378 waɗanda ke ainihin kulawa da masu fama da wannan cuta musamman ma mata masu juna biyu amma a shekara ta 2014 yanzu yawan asibitocin ya ƙaru zuwa 475 idan kuma muka duba uh, mata masu juna biyu waɗanda muke gwada su muga ko suna ɗauke da wannan cuta na sida a shekara ta 2013 mun gwada kashi 40 bisa ɗari na mata masu juna biyu amma a wannan shekara da ta wuce wato shekara ta dubu biyu da sha hudu mun gwada kashi hamsin da hudu wannan ya nuna kenan mun samu ƙarin kashi goma sha hudu in maka kwatanta da abin da ya faru a shekarun da suka wuce. Me kake jin ya janyo hankalin ma'aikatar lafiyar jihar Kaduna da kiran shugabannin kafafen yaɗa labarai da a yi wannan taro a wuri ɗaya? Abin da ya sa ma'aikatar lafiya ta kirawo 'yan jaridu saboda mun lura cewa yawan karuwan asibitoci ba shine zuwan mata masu juna biyu ba. Dole sai an ilmantar da su, an fito da su daga cikin gidajensu. sai muka gano cewa hanya mafi sauki shine a arewacin najeriya musamman ma a jihar kaduna yawancin al'umma sun fi amfani da gidajen rediyo da talabijin da jaridu to shi yasa muka ga hanya mafi sauƙi da sakonninmu za su isa cikin gidaje da ɗakunan mutane shine mu tattauna da 'yan jaridun nan domin su agaza mu gwamnati domin ita gwamnati ba za ta iya yin abin nan ita kadai ba mun cimma yarjejeniya an tsara ayyukan da za a yi cikin wata shida waɗannan ayyuka su 'yan jaridun ne da kansu suka ɗauki ƙuduri a matsayinsu na masu taimaka ma al'umma za su ba da gudunmawa domin su ga cewa sun ilmantar da jama'a musamman ma magidanta domin su rinka barin matansu suna zuwa awo in sun ɗauki ciki ga ka'idan aikinmu idan muka gwada mace muka ga tana ɗauke da wannan cuta lokacin da take da ciki to za mu nemi izininta domin ta je ta shaida mu mai gidanta domin wannan cuta yana da dangantaka wajen mu'amala da juna musamman mata wajen yin jima'i kaga mai gida na da muhimmin gudunmawar da zai bada to yawancin lokuta za ka ga cewa ba sa zuwa su magidantan nan saboda haka nan muna neman hanyoyi ne da za mu ilminta ɗaya daga cikin hanyoyin shi shine wannan taro da muka kira su ma 'yan jaridu su nasu mu ma muna da namu hanyoyin da jami'an kiwon lafiya ke bi har gidajensu domin mu ilmantar da su amma wannan bai isa ba. To shin koyaya shugabannin kafafen yaɗa labarai da suka halarci taron suka gani game da taron? Alhaji Adamu Ladan shine shugaban gidan Freedom Radio da ke nan Kaduna ga abin da yake cewa. Taro ne mai muhimmanci kwarai da gaske. dan na farko dai zai bamu damar ya ba damar mu sadu don saboda yanayin aiki za ga mafi yawanci yana zama wahala mu haɗu gaba ɗaya a lokaci guda. so kaga ya ba mu damar mu haɗu kuma ya ba mu damar mu tattauna mu yi musayar ra'ayuka dangane da yadda muke tafiyar da ake musamman akan abin da ya shafi lafiya akwai wata matsaya da cimma a wannan taron eh mun yi cimma matsayar cewa za mu haɗa kai mu aiki tare kuma mu haɗa kai mu aiki tare da su waɗanda suke tallafawa harkokin lafiya a wannan jihar A cewar jami'ai daga hukumar kula da lafiyar yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya, kafafen yaɗa labarai suna da kyakkyawar rawa da su taka wajen wayar kan al'umma game da yaɗa wannan cuta daga uwa zuwa ɗanta. Nasiru Yakubu Birnin Yaro, muryar Amurka a Kaduna, Najeriya. A gaida Nasiru Yakubu Birnin Yaro. likitoci a maradi ta jamhuriyar niger sun jaddada muhimmancin tsabtace danyen kayayyaki kafin a yi amfani da su domin kare kai da kuma kamuwa da cutar zazzabin nan mai dan karen zafi ta typhoid bayan amfani da kayakin ɗanye na garka ko lambu da mutane ke yi babu wata cikakkar tsabta na masu kuran shiga haɗarin kamuwa da cutar typhoid ko tsutsar salati da waɗansu wurare ake ambato Dakta Manzo Faruku ƙwararren likita a asibitin Sabon Gari ta Maraɗi ya yi mana fashin bakin ita wannan cuta. Daka ita rashin lahiya ce ake samun ta bisa kan wani salat, wani maka, wani duka kayayyakin ɗanye na ɗaya. Na biyu kuma kamar masu in ka wanke bayan gari baka wanke hannunka ba da kyau. Ka tara a kaiwa ko ko duka wani yanayi na rashin tsafta. Kuma a kowane shekara ana samun misalin miliyan 21 na mutum wanda take kamawa kama a shekara 2013 kungiyar lahiya ta duniya ta kwatanta wa'anda wannan rashin lahiya ta kashe su ne 200,000 zuwa 600 abinda ke wakana in ta kama mutum alamomi shine ciwon kai shine zahin jiki shine ba a son cin abinci shine kwana ba ya samuwa da kyau kuma in ta ƙara ci gaba mutum ya ware ciwon ciki tana iya kai ma har ta huje ɗan hanshi. Idan aka bi ta barawo abu ta mabi sau malamin tari mai hadadar sayar salati waɗanda darussa kuka ɗauka daga bakin likitoci wajen tsabtace kayayyakin ɗanye. Bakin gwargwado matakin da muka ɗauka likitoci sun mun bayani bisa kan ga aiki wanda muke ko ba gaskiya ba. A nemu akwai magani wanda ake ce mishi farmanganat kama a fara wanke salati a jefa a cikin ruwa in ya narke sai a bi shi a sa ɗan kufuru cikin shi sosai ya samu kamar shi farmanganat din yana iya samun kamar canzi minita haka ciki yanar ke idan muka zo sai mu zuba cikin wani ruwan salati sai mu kawo dan kufuro daban kuma mu sa ruwa annan sai mu fara wanke salati da shi bakin bayanin abin da suka ce mu in dai ana yin wannan insha Allah shine matakin da muka doka ba su kan kasuwa ta mu insha Allah ai kuna amfani da albasa ita ma duk kayakin danye ne eh, ita ma albasa idan muka kare wannan kuma ita ma muna nasa ta cikin wannan ruwan da tumati duka muna rasa cikin ruwa wannan sai shi samu su ma kamar 30 minutes su kuma su kuma sai mu sa ruwa kuma kuma masu kyau da ruwan wannan dan kufuro mu daure su kuma mu hidda su ma cikin yarda Allah ga yadda dakta manzo faruku ya bayyana alamomi da ilolin cutar typhoid zuwa kisa ko akwai matakar kai ita wannan cuta ga amsa kinan na waran abin da za a yi tsafta a kula da muhallai abincin da za mu ci musamman dawa shi da kyau wanda ke muke cin shi ba a dawa ba musamman wanke shi da kyau da abin da za mu ci mu wanke hannunmu da kyau kuma in mun shi rashin lafiya ƙanana da mun ji wani abu wanda ba shi ba cikin sai mu ta asibiti su likitoci da su diba su ce ga ne kuma su ba mu maganin shi kuma akwai abin da ake ce ma eh, kariya na allura akwai wasu kasashe wanda eh, mutum daga shekara biyu zuwa uku abin da ya sama an tilasa masu sai sun yi ta akwai wasu kasashe wanda aka sa dume wani sai da abinci lakwal kake sai da wa rasto kake sai da abinci ina ne ko ina an tilasa masu sai sun yi wannan allura ta ga kai musamman don saboda a yi maganin ta. Akwai wani mataki da kuka ɗauka na waye kan mutane? Ya wanga shi ne muka ɗauka wanda muke yi tare da ku. Kuna kama mu muna waye wa mutane kai muna kwatanta musu ya ne ya kamata a yi. Yanzu duk wanda ya ji wanga eh, hira ya ji ta ina ake ɗauka ta kuma ya ji ta ina ake iya a kare ta. ina in mutane suna son kariya suna yi kare. na ce tsafta ga kayayyaki abinci ɗanyo na sa a nisanta da cutar taifot mai matuƙar illa. Sha'ibu Mani, murya Amurka daga Maraɗi, jamhuriyar Nijar. A gaida Sha'ibu Mani. duka-duka a nan muka zo ƙarshen shirin na wannan makon don haka sai a biyo mu mako mai zuwa a daidai wannan lokaci domin jin mu ɗauke da wani sabon shirin To, masu sauraro a nan damu da sa'aya cikin shirin na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana. A madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu, Abraham Ahmed ne a birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya. A gai da Malam Iro da tawagashi yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. kuma leƙen asirin amurka za ta kaddamar da wani gagarumin garan bawul da nufin inganta ayyukan ta na leƙen asiri ta hanyar intanet da kuma cike gibi da gudanar da ayyuka shugaban wato daraktan hukumar john brennan ya bayyana wata sanarwa jiya juma'a cewa wannan ya biyo bayan nazarin tsarin ayyukan kungiyar na tsawon watanni da kwararru suka gudanar ya ce hukumar za ta ƙara wani babban mukami guda wanda zai mai da hankali kan fasahar intanet da ta sauya yadda ake gudanar da ayyukan leƙen asiri an sako baturiyar nan 'yan shekaru 71 da ke aikin mishan da aka sace watan jiya a tsakiyar najeriya majami'ar methodist da ke nan amurka ta ce an miƙa phyllis sorto ga shugabannin ɗarikar bishop david kendall ya bayyana wata sanarwar da aka buga a shafin yanar gizo na majami'ar cewa Soto ta san aikinta yana da hatsari sai dai ta kuma sani cewa wurare kalilan ne a duniya da ba su da hatsari. Shugaban Amurka Barack Obama ya bayyana jiya Juma'a cewa yana goyon bayan shawarar da ma'aikatar shari'a ta yanke da ta ce ba za ta tuhumi jami'in ɗan sanda ba ture da ya kashe wani matashi da baya ɗauke da makami ba yayin wata jayayya a fengasan jihar Missouri bara. Ya kuma bayyana cewa yana goyon bayan ma'aikatar a kan binciken da ta gudanar wanda ya nuna 'yan sanda farin fata a garin suna nuna wa amurka baƙaƙen fata wariya mr obama ya shaida wa ɗaliban kwalejin benedict wata jami'ar da ke columbia jihar south carolina da galibi ɗaliban nata baƙaƙen fata ne cewa rahoton na ma'aikatar a bayyane yake. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.